ne amma in ya leƙa aka yi ya min shi kenan an zuwa na magana sai ka ji yana lakum dinukum waliyar dini eh ku dai ya yayi nashi zalunci dai kowa na yi ya na zuwa na bai bayyana ba na mai gidanka ya bayyana ko to kun ji sharuɗan da shehu wa wannan sarki da aka komawa da sarki yumfa wannan takarda ɗauke da waɗannan sharuɗa na shehu Yumfa ya zinduma a shar irin ta baƙaƙen maguzawa ya yi zagi ya kacaccala takaddar to sai zalincin shi ya ƙaru akan ainihin almajiran shehu to a nan ne sai shehu ya ɗauko wata ƙa'ida yanzu shehu ya ɗauki ƙa'idar farko ita ce mai karantarwa ko da'awa yana karantarwa yanzu shehu ya tsogali faɗa ko tsogalar shi akai tsogalar shi akai da aka tsogale shi aka kuntata mai sai me sai abu na biyu hijira da ya hijira da aka kuntata wa almajiran shi sai ya tafi mataki na uku shine munasara neman taimako sai ya fara aika sarakunan kasar hausa ya aika wa sarkin zazzau jatau takarda cewa ku taimake ni in tsai da addinin Allah Allah zai taimake ku alhamdulillahi a lokacin sarkin zazzauja ta ya amsa ɗari bisa ɗari don haka ba za ka taɓa jin a cikin tarihin shehu yana faɗa da zazzau ba saboda sarkin lokacin bai jayayya ba ya taimaka wa shehu ɗari bisa ɗari domin ba jahili ba ne to sarkin zazzauja ta ya kubuta daga wannan na biyu sai sarkin katsina saboda ya yi mugun abu zan faɗi sunan shi ba katsina ku yi mun aikin gafara sarkin katsina ana aikawa da takaddar da ya zunduma ashar sai ya yayyaga ta shine mutumin farko da Allah ya fara kifar da mulkin shi a ƙasar Hausa a ƙarƙashin addu'ar annabi da sarki Kisra ya ga takaddar annabi annabi ya ce ala mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati Allah ka yaga mulkin shi kamar yadda ya yaga takaddata haka Allah ya kace kace da mulkin sarkin Katsina na wannan lokaci Dan hodiyo ya turo wani sarkin yaƙin shi wani gwarzo sadauki mai suna umarun dallaji shi aka turo ya rugu-rugu da wannan gwamnatin ta katsina aka kafa gwamnatin musulunci a wannan lokacin sarki na uku ya raba kafa shine sarkin kano shi ma ba za mu faɗi sunan shi ba kana ku yi mana aikin gafara don yi mugun abu da aka aika mai da takarda ɗari bisa ɗari sai nuna goyon bayan shi amma sarki yumfa yana rubuto mai takarda sai ya canza ra'ayin shi daga goyon bayan ɗan fodiyo sai ya goyi bayan sarki yumfa to shi ma nan aka ainihin turo mishi sarki sulaimana ya zo da tutar musulunci wani matashi ne ya rugu-rugu da gwamnatin kano ya kafa gwamnatin musulunci to daga wannan lokacin ne jama'a yanzu bari in dawo magana da 'yan boko ko kuma in ce 'yan bokoko jama'a mun gane wannan da Allah ku kashe murya abin nan ɗin daga wannan lokacin ne 'yan boko suka samu wannan tarihin jama'a kun ga duk tarihin nan na baya na jihadin ɗan fodiyo 'yan boko ba su kawo shi ba fa abin da nake nufi da 'yan boko da sarakunan gargajiya ba su raya waɗancan matakan guda uku ba sai suka ɗauko abin da ya faru a 1804 abin da ya faru shekara ɗari biyu cir yau shine suke bikin rayawa sun taɓa bikin sanda shehu ya fara ainihin da'awar shi su ce to bari su yawo su yada musulunci sun taɓa yin bikin su ce a rinka ɗiba gari gari ana zuwa ana musuluntar da maguzawa ana kai taimakon addinin musulunci wannan bai dame su ba Allahumma sai nadiran akwai waɗanda suke nadiran saboda da'awar musulunci da ake yanzu ta zama tsaman kan hanya akwai sarakunan da dole sun ga babu makawa sun sallama wasu kuma dama suna da imani ba abin da ya shafe su da gargajiya to a daidai hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha tara wanda ya daidai da miladiyar bature 1804 yau shekara ɗari biyu dindi kenan sai shehu ya kaɗa kugen jihadi to daga nan ne tarihin 'yan boko ya fara shehu ya kaɗa kugen jihadi a hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha tara daidai da hijirar 'yan boko 'yan bokoko 1804 yau shekara ɗari biyu kenan a wannan lokacin shehu ya kaɗa kugen jihadi ya ringa aikawa da almajiran shi suna ainihin cin ƙasashe bayan ya ci daular gobir ya kori wancan ainihin sarki yumfa na daga cikin almajiran shi da ya tura ya tura yakubu a bauchi Yaƙubun Bauchi shi kaɗai ne ba bafin latani ba, Yaƙubun Bauchi shi ne kakan wannan sarkin Suleimanu da ke kan mulki na yanzu, wanda wannan sarkin baban shi malami ne, Malam Adamu Jimba. To, salsarar wancan Yaƙubun Bauchi ne da Shehu ya tura. Garin a ƙasar Adamawa an tura musu Modibbo Adama. haka suka fi cewa amma sunan shi Adamu Modibbo Adama Kano Sulaimana haka aka rinka rarraba waɗannan almajirai na ɗan fodiyo suna tafiya da tutar shehu me suka yi a da suka je waɗannan ƙasashen ga yadda shehu ya ba su aiki aikin farko shine su tsara gidan sarauta su ɗibi fada ta zama mai faɗi gidan sarki ya zama mai faɗi don haka za ga duk gidan sarakunan nan ya fi na kowa faɗi a garin wannan aikin shehu ne shehu ne ya ce musu su haka amma ba don su danna haƙƙin mutane ba domin sarki babban mutum ne yana da ‘ya'ya yana da mata yana da bayi in bala'i ya same ka ina za ka tafi gidan sarki in baƙo ya zo ina zai tafi gidan sarki in wane malami ya zo gidan sarki to sai shehu ya ce ku ɗibi gida mai faɗi saboda babban mutum bai kamata ya zaina cikin kuntataccen gida ba sannan ya ce da masallaci a ƙofar gidan kai sarkin da shehu ya tura kai ne malami kai ne limamin masallacin ka karantar kai limanci kai ne alƙali sannan a jikin gidan kai kotu kana alƙalanci kuma kai kurkuku ku kalli ƙofar doka yadda take ga gidan kurkuku duk wata fada za ka ganta da masallaci da kotu da kurkuku masallacin nan shine makaranta domin tsarin da suke bi karatu nau'i biyu suke suna karatun zaure suna karatu am karatun zaure za a zauna a fadar sarki sarki ya karantar karatu na gaba ɗaya kuma a yi a masallaci a waɗancan lokutan ba su san tsarin su gina wasu makarantun islamiyya ba malaman makarantun islamiyya ba cewa muka ba kyau ba amma muna faɗin tsarin da su shehu suke bi ne to jama'ar musulmi daga waɗannan bayanan nawa za ku gane to matakai guda hudu kenan shehu ya bi wajen gudanar da da'awar shi matakin farko shine ainihin wato karantarwa da wa'azi ga maza da mata da harshen fillanci da harshen hausa mataki na biyu da aka tsananta mishi sai gudun hijira mataki na uku sai ya nemi taimakon ‘yan uwan shi musulmi waɗanda suke kan sarauta mataki na hudu da abu yake tiki kaka shine sai shehu ya tsaye da jihadin takobi da takobi shehu ya yi wannan matakai ne a ƙarƙashin waccan aya da muka karanta Allah yake cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim suratul anfal aya ta 74 Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah suka yi hijira suka yi jihadi wajen tada addinin Allah waɗannan da ainihin suka tattaro kansu suka ainihin taimaka wa ‘yan uwansu musulmi waɗannan su ne mumine na gaskiya gafara da arziki ya tabbata ainihin gare su Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne. yanzu abin da nake so in tsaya a nan yanzu mu malamai da muke da'awa a nan ƙasar hausa shin muna bin wannan matakin wannan wa'azin nawa da na ce zan yi mutane hankalinsu ya tashi albani ya ce zai yi wa'azi a kan jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne aka ce to an kai gidan rediyo za su sanar sarakunan gargajiya na ce ka da Allah me kuke tsoro wannan wannan wa'azin kan mai uwa da wabi ne sarakunan gargajiyan da malaman ba su ne magada shehu ba to su waye malaman da suke miƙewa suna wa'azi a wannan zamanin ai ni dinnan ina daga ciki ashe wannan wa'azin zaman kan hanya ce hannu bai kyale ba dole in buga wa kaina alamar tambaya tsarin da'awata ya yi daidai da tsarin da'awar shehu dan me dizan da aka ce za a yi wa'azi sai ku rude jama'a a ce albani zai zagi suwa ne yanzu wa aka zaga tun da aka fara wa'azi a nan yanzu ba a awa ɗaya da rabi ane ba ba a yi zagi ba yanzu sai nan da minti goma sha biyar shi za a yi zagi me yasa kuke tsorata ba ku da gaskiya ne wallahi ba dan tsoron ku ba ina yola kun san tunanin da ne na rantse da Allah da ya halice ni wannan wa'azin a kofar sarkin zazzaunai tunanin a yi shi amma ku ne matsorata amma wallahi ni za a je a saka wazin kuma zan je in ba abin da ya shafe ni menene zagi ne nasiha ce malamai da sarakuna abin da kuke a yanzu haka shehu yayi yanzu ga tsarin da'awar shehu tsarin da'awar shehu ita ce a nemi ilimi tukuna shin yanzu malaman da suke da'awa a yanzu suna neman ilimin da za a yi da'awa ko ku suna neman ilimi ne don su samu wasu bukatu nasu malami kawai zai tashi ya karatu da zaran ya ji gwamnati ta gano shi shi malami ne shi kenan ba abin da ya shafe shi sai ka je ka samu littafan shi duk sun yi kura in ka ce ina almajiran shi bai da almajirai baya karantarwa me ya dame shi a bashi kwangila a bashi kujera hajji yayi ya je hajji ya dawo ya ciko akwatuna ya ga wata budurwa tana shekiya anguwa a nemo mishi izini ya aure ta aikin malaman ƙasar Hausa kenan yanzu haka shehu yayi wannan mas'uliya ce duk wani malami mai wa'azi ya tsaya ya duba matakin da'awar shehu matakai hudu ne matakin farko matakin karantarwa da wa'azi wannan karantarwa da wa'azi shine a sa littafi ana karantar da mutane ilimi a hankali har su naƙalta alhamdulillah ba yaban kanmu muke ba wannan matakin muka ɗauka muna karantar da mutane mutanen nan sun zo ba su zo ba amma dai muna karantarwa nan ƙasa makaranta ce muke da ita yau shekarar makarantar nan goma sha hudu ko da mun ce makaranta zai a ce albani ya ce yana da makaranta me makaranta ne ba ɗalibi da malamai ba ɗalibi ɗalibai da malami to yau shekara goma sha hudu ana karatun masallaci ne mu ba mu da makaranta ba mu da kuɗi ba mu gina ba tukun a masallaci muke karatu ana karatun nan yau shekara goma sha hudu an fara shi tun watan september 1990 dot yau shekara goma sha hudu ana karatun wani yana nan anguwan nan bai taɓa leƙa ajin ba to sai ka kai fushi ka ce kafiri ne za ka ci gaba da karantarwa ne matakin farko kenan na da'awa dole malamai su daure yanzu muna da azuzuwa da muka sassaka a wasu wurare ina da aji a yobe jihar yobe ina da aji a jihar borno ina da aji yanzu a yola ƙasar yarabawa a Legas na sa musu aji wannan karatun da turanci ne ma ake yi lokaci zuwa lokaci za a je a sai sanda na koma kuma sai a je a ci gaba da haka ake a sokoto mun saka haka ake yi a hankali a hankali haka za a yi ta karantar da mutane kana karantarwa wani bai taba zuwa ba amma ya san tarihin yadda ake karatun saboda tsabar iya rahoto zai je ce an ce ka ba an ce ka ba, amma fa bai taba zuwa makarantar nan cikin wada na je photo yau shekara biyar da suka wuce 1999 ina zaune wani yana ba da labari na ya ce albanin nan wani kato ne dogo malam jawur jawur ya ce kwanciya yake a bayan marsanda ana jan shi a gaba na yake maganar fa sai na sadda kai ne murmushi da aka mamu fito sa na ce wala sai an ji wani cewa a yar wakalla sadda yake magana ba ka gani yana ta ba da labari ka gani haka mutane suke to sai ka ce mai kafiri ko fasiki sai ka ce Allah ya shirye shi jahilci ne kai shi ga haka in kai fushi ka daina karantarwa yaushe zai ana karatun ma bai sani ba balle an daina malamai masu da'awa yanzu kafin a zo kan sarakuna ku auna kuna karantar da mutane Kaduna nake zuwa duk ranar Asabar da Lahadi nake musu karatun Sahihul Bukhari yau karatun an fara shi tun 1997 yau karatun shekara bakwai ake yi da karatun ya haɓaka ya haɓaka masallacin ya fi ƙarfin Eh, muka yawan mu ya yawa sai na ce a je a nemo mana izinin masallacin sultan bello amma ba sabon ba saboda na san sabo zai kashe wa malamai ido za su yi hasada na ce a ba mu tsohon inda gumi ya fara mu ma mu fara daga nan kun san da muka je me aka ce sai aka ce to za mu rinka biyan naira ɗari biyar kullum in za mu yi wallahu alama ƙulu shahida ai ina faɗi ne yanzu kasar na ɗauka kuma nan akwai masu zuwa karatun ba. sai na samu wani na danka mai dubu biyu na ce duk da alhamis ta yi ka ba su kafin in zo ka yanki rasit sai a baya a bada rasit ni zan je da janareta ni zan je da rediyo ni zan je da kamera ni zan je da komai ai karatun sannan komai dare in taso in dawo nan haka ake ana yada addini amma wani an yi karatun a nan sultan bello wani yana can anguwan nufawa yana ba da labarin abin da aka faɗa amma bai zo ba sai ce an zaki gumi wallahi kuma aka saka an ce fiƙe ƙarya ne in aka ce kaje sai ce kudu ban je ba an gaya mini to ya za ka yi ba yadda za a yi dole a karantar da mutane haka muka rinka mu biya mu ba za mu karantar kuma mu za mu biya yanzu mu ba ma muna sa rai a abin nan ba ana nan aka zo aka ce malamai ana gayyata su su zo su program a gidan talabijin na halifa malamai sun ki zuwa sai wani ya bugo waya ce mu muna da malami in dai ya ce zai zo zai zo yana ajiya sai ya bugo min waya ya ce malam na ci na ari bakinka na ci albasa na ce ai ba za ka ji kunya ba a sa program zan zo da aka sa aka ce sai mun biya fa tun da dai albani ne zai sai an biya da kyar daga dubu goma aka yadda dubu shida sai da muka biya don haka da aka yi program din sai shi ya so ya ɗaure ni ya ce to jama'a ga fa malam kun ji kun yaba suka ce eh to malam ya alkawari kullum aka gayyato shi zai zo so na ce na yi alkawari amma fa zan faɗi magana ɗayan ba za ka ji haushi ba ya ce mai ce na ce in dai ba za ka karɓi kuɗi a hannuna ba to zan zo in in dai karatu ne zan zo in ta maka amma ni zan zo in yi karatu ni in ba da kuɗi jama'a wannan da'awar gaskiya ban kai in yi ta ba ko jama'a ku taya ni dubawa yanzu ba ina maganar zan tafi kaduna a bani kuɗin mai ko a taimake ni a'a ni zan ɗau mota ta in tafi kuma in biya sannan in karantar sannan zan yi program a tashar talabijin kuma in biya amma ga wasu malaman ana neman su su zo su yi kyauta sun yi kun san me ya faru ku je ku tambayi injiniyan sardauna wanda ya gina masallacin sultan bello sai malaman kaduna suka kwaso da gudu suka ce mun ji labarin ka ba albani masallaci ce a ku yi hakuri na tsaya ne wannan duk ina sharhin wannan magana ne tana da muhimmanci a wannan zamanin suka ce mun ji ka ba albani masallacin sultan bello ya ce a ya zo ya ce a bashi masallaci amma tsohon muka ce to zai rinka biyan ɗari biyar ce zai biya don haka in ya biya sai ya darasi in ya tashi kuma ma zai ɗauka sai ya bani sai ce to ai yace a a san da malam abubakar gumi ya mutu na bi ku ɗai ɗai ɗai ɗai har gida na same ku na ce malam ya mutu ku zo ku saka karatu ku ci gaba da aikin shi me kuka ce cewa kuka ku ba za ku karantar ba amma za ku rinka zuwa wa'azi ranar juma'a ni kuma na ce muku a'a har gumi ya mutu shi ba wa'azin juma'a yake ba karantarwa yake yi kuka ce a ku wa'azin juma'a za ku yi na ce muku to ba dan Allah bane kuna zuwa wa'azi ne dan ku ya gwamna da minista addu'a a baku sadaka ni ce to albani ya kwaso jiki tun daga zare ya zo ya sa wa yara karatu suka zo suka cika masallaci ya biya kuɗi ya ce da wani dalili zan hana shi masallaci kun duk ba ku san irin waɗannan surorin ba yasa malaman ku ne in kuka ji mun sarkafe a wani kasar ku rinka ja baki ku shuru ba kusan sirrin ba kaɗan ne wannan kafaratun min alfaid digo ɗaya ne wannan kun gani ana nan aka zo muka sanya karatu a can cikin tudun wada muka tudun wadar Kaduna nake magana muka sanya karatu muna karantar da littafin Fathul Majid mun yi karatu hudu na samu admission na tafi makaranta ne ba a ci gaba ba har yanzu to haka muke muna yawon makarantar mu buga nan mu buga nan yanzu da na ga na dan iya turanci zan dan bubbuga a fahimta yanzu kuma faransanci na fara koyo mun hmm, to ya za a yi dole ne mu faɗa mu yi wa al'umma wa'azi da yaran da za su yi mafi yawancin ƙasashen da ke kewaye da mu faransanci suke yi duk wa'azin da muke da turanci an kai musu ba su ji ba kuma wasu ba sa jin hausa haƙƙinmu ne mu yi wa'azin kuma yadda za su ji to ya za a yi in mun tura ku ku kuma 'yan zamani muka ce ku je ku koyi faransancin kuna koyowa ko kuma sai ku kafircewa Allah ku ce ku ba ruwanku da addini to ya za a yi dole mu malaman za mu je mu koya don haka yanzu nan faransanci nake koyo nan da 'yan shekaru kuma sai ka ji ba albani ya fara bonjour mademoiselle ya za a yi ya za a yi dole ne a karantar jama'a ba gashi mun ce shehu yana karantarwa da hausa ba yana karantarwa da fillanci hausa yaransu ce ba yaransu ba ce haka ake jama'a matakin farko na da'awa karantar da mutane to in ka tashi kana karantar wannan nau'i ne na jihadi shi ne sai ka ɗauko nau'in ƙarshe da muka faɗi daga cikin mataki na hudu a ɗazu haƙuri kana fara karantarwa sai a fara zagin yanzu nan galibin yara 'yan shekara goma sha biyar sha bakwai a anguwan nan duk an haife su ne sun ji ana zagin albani shi ma wani yaron ya tashi sai dai ya ci gaba da zagin albani aka ce mai dalili shi ma bai sani tun da dai an haife shi zikirin gidansu kenan tasbihin gidansu kenan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna ka gani to ya za ka yi sai kai musu addu'a Allah ya shiryar da su haka shehu ya ta fama da su matakin nan a haka muke a yanzu ba mu taɓa cewa a tashi a doki kowa ba ba mu taɓa cewa a tashi a ƙona kowa ba ba mu taɓa cewa a tashi a yaƙi wani ba to amma a yanzu wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa shehu dan fodiyo a lokacin yunfa idan na ce wannan gwamnatin ina nufin gwamnatin gwamna makarfi zaluntar mu ake yi ba a sauraron mu da azumi bana ɗaya daga cikin malamanmu yana tafsiri 'yan shi'a suka je suka daɓa mishi wuka sarkin zazzauye mana alkawarin za a ɗau mataki area commander ya mana alkawarin za su ɗau mataki gwamna ya yi alkawarin ta hanyar daraktan shi na addini za su ɗau mataki amma har yanzu shiru kake ji to yanzu abin da muke cewa kuna jin magana za ta wuce haka ba za ta wuce ba shi yasa ss s state security service ku ƙara da s ko zuwa z ce ku saurara da kyau ku ji mun yi wata lacca da muka sa mata ƙunar baƙin wake kun ɗauki rahoto a cikin laccar nan duk mun ga rahoton da kuka yi sai dai mun gode wa Allah rahoton ku da kuka rubuta ba ku yi mana ƙarya ba to yanzu ma ku rubuta da kyau wannan abin da aka yi wa malamin nan muna nan muna jira kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta gaskiya ta yi idan ta yi shari'a ta gaskiya shi kenan mu mun san mutuncin shari'a mun san mutuncin doka idan an yi hukunci shi kenan in ku an ci gaba da wasa da hankali to kar ku manta mu ɗin ne dai mu ne na kano sanda aka kama wani arni ya ainihin ɗauki alkur'ani izu sittin ya aje a ban ɗaki kullum ya kashi sai ya go ya share kashi ya jefa cikin shadda haka ya rinka wa ƙur'ani da aka kamo shi aka kai shi wurin masu sarautar ƙasar kano sai aka ce an kai magana kotu sai aka kai shi kotu aka ɓoye eh, kurkuku aka yi ta yawo da hankalin musulmi me matasa suka ce sai matasa suka ce ba za su yafe ba suka bi dare karfe biyun dare suka fasa gidan kurkukun gwauron dutse ta baya suka je suka zaro wannan arni suka datsa kan shi a lokacin gwamna na mulkin eh, na mulkin soja wase gwamna wase me ya faru aka rinka kama matasan nan ana kashe su da muka miƙe muna karanta ƙur'ani muna gaya wa Allah muka tsine wa gwamnawa sai albarka muka ce Allah ya mai kisan wulaƙanci sai da jirgin sama ya sama ya kulun kulfita sannan ya narke tun daga sama ya faɗo ya kashe matsiyaci abin da muke cewa a yanzu ss ku kai wannan rahoton zuwa ga mai gidan ku area commander shi kuma ya kawai mai gidan shi kwamishinan 'yan sanda shi kuma ya kawai mai gidan shi gwamna makarfi bat albani and his people will not continue to tolerate the nonsense that has been taking place in the state ɗauki wannan da albani da jama'a shi an gama kure su wannan kam mun yi rantsuwa da duk abin da mumini ke rantsuwa da shi cewa ba za mu yadda ba ba za mu yafe ba ba za mu haƙura ba duk duniya ku ji wannan ba datti da ba malami da zai ba mu haƙuri mu ji sai a yi shari'a tun da an kama masu laifi malami ne da yana tafsirin ƙur'ani su kuma yan shi'a mun jefa musu ƙalubale ɗaya sun kasa mun ce su kawo mana kasa ɗin tafsirin malamin su tunda malamin su ya kasa tafsiri shine namu malamin yana tafsiri to bari a zo a hana duka ai biyu babu aka zo aka daba mun shuka to an kama masu laifi area commander AC da kanshi ya kama mutum uku amma an ji an karɓi kuɗi an ce an yi belin su to mu mun san su ko muna sane da duk inda suke amma mu ba 'yan iska ba ne mu tsatsun mutane ne kun ga tsarin da muke bi wannan tsarin muke bi yanzu karantarwa muke an zo an tsogale mu muna jiran yanzu gwamna yumfa eh <coughs> ya yi hukunci a kai in ba haka ba to mu za mu yi to a lokacin da muka yi hukunci kuma in gwamnati ba ta ba sai a ce mun ɗau doka a hannu ko wallahi ss ku kai wannan rahoton wallahi mun shirya za mu yaƙe ku allah eh, mun shirya amma in allah ya kai mu lokacin sa tubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbaru man lam tuzawwadu Allah ya sa gwamna yayi adab Arabic literature to bari a faɗa da Hausa yau da gobe ta ƙi wasa ma'anar waƙar kenan ko ƙa'idar ita ce mu da awa muke jama'a ba ma tsogalar kowa da fada wa'azinmu in yi maka zafi ka ji abin da aka faɗa mana ka ji hujjar da aka faɗa mana iyakacinta kenan yadda muke wa'azi ya yi daidai da yadda ya kamata a yi an ce muna wa'azi muna habaici gaskiya ne taken wannan wa'azin ma na yau habaici ne don ni bahaushe ne jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne wannan habaici ne inda kai ba haushe ne ƙur'ani ma akwai habaici zagi zagi takan kama a zagi ƙur'ani ma akwai yawa kamawa take yi amma habaici da zagi irin na 'yan iska shine ƙur'ani bai ba shine mu ma ba ma yi dan Allah karanta inda Qur'ani yake cewa hammazin masha'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zani chadija akwai zagin da aka yi wannan ma Qur'ani ne jibi ba. wani takadarin mutum ne matsawa annabi wani shedani ya fitina annabi aka rasa yadda za a yi da shi ashe matsiyacin ma shege ne bai da uba ɗan zina ne zina uwar shi ta haife shi yau kai kana shege ka fitin annabi sai Allah ya ce wala tuti kulla hallafin mahin duk wani shege mai yawan rantsuwa kar ka ji magana shi manna'in lil khairi mai hana alheri mu'tadin dan ta'adda asim mai laifi utullin ba'da zalika utullin me utullin dan banza ko shege ko shashasha tullin ba da zalika zanim mazinaci yana jin wannan kalmar sai jikin shi ya sanyi sai zara takobin shi ya tsaya gaban uwar shi ya ce to kin san ba Muhammadu ba ƙarya yake ba dama duk siyasa ce ta sa muke ƙaryata tashi, amma mun san ba ƙarya yake ba ya ce ni dan zina ne ya aka yi sai ta ce wallahi gaskiya ne ta ce wani makiwaci ta je ta samu ya zina da ita ta haife shi ba dan uban shi bane tun daga ran nan aka zauna lafiya yawa to mun bukata ta kama a zagi ana yi ma ba irin na yan iska ba ana yin zagi dan a irin wannan wani dan iska ya fitine ka sai ka faɗi tarihin shi kai kai hankali fa yawwa mu muke zuwa taɗi wurin uwarka shikenan kaga mu iyayenka ne kai hankali ko jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka abin da muke cewa domin ta iya yiwuwa wannan maganar ina faɗinta a nan ta iya yiwuwa ta zama ita ce fitina ta farko da za a tuhunce mu da ita a jihar nan kuma mai yiwuwa jama'a ba za su san dalili ba sai dai a ga kawai mun tashi muna kashe wasu kisa to a lokacin ne sai a ce a ah, yaya a tsogalan mu akai kamar yadda yunfa ya tsogali shehu shine ana tafsirin alqur'ani da watan azumi ku malamin ya fito ya muku tafsiri mana kowa ya tafsiri mana ba shi kenan ba kowa ya faɗa abin da yake so mana ba gani muna cikin tafsirin qur'ani in wata guguwa ta juya sai mu ce to bana za a yi wani irin tafsiri ne al-mawdu'i tunda mun je mun koyi tafsirin za mu iya tafsiri na umumi ai ta tafiya min al-baqara ila nasi amma ana nan sai aka zo aka September 11 sai muka ce to a tsaya inda ake a bakara a ɗauko suratul anfal sai muka sa wa tafsirin jihadi ba tatsuniyar baka bace kasar goma jihadi ba tatsuniyar baka bace ka je ka nemi kasusuwan tafsirin suratul anfal jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka dan me a ce malami yana tafsiri a a ce a farfasa gulab a daba mishi wuka a yanke wani haɓa me yasa haka musulunci ya ce a yi to mu ba 'yan iska ba ne ni na karanta civil law na san dokar najeriya sannan kuma ni na karanta shari'ar musulunci na san dokar allah ba za mu taɓa cewa a tashi a wani abu ba amma muna jiran doka ta yi aiki ni na yadda da gwamnati ni na yadda akwai gwamnati kuma na yadda akwai kotu to amma idan gwamnati ta ki aiki idan kotu ta ki aiki to shikenan sai ai kamar yadda aka yi gwamnatin yumfa mu ma sai mu lancin jihadi da ya 2004 ya zama 200 years after the launch of the jihad of Shehu Usman dan Fodio amma an ɗauki mataki shi kenan, a ɗauki mataki don haka mun ce muna jiran a kai magana kotun shari'ar musulunci tunda sun ce su musulmi ne yan shi'a ne sun ce su musulmi ne mu ma kuma mu musulmi ne saboda haka abin da muke jira a kai kotun shari'ar musulunci a yi hukunci ka ji gwamna makarfi ke kuma ss kun ji state security service ko wane ne a kai wa area commander wannan maganatawa kuma wannan magana tun ranar da na koma makaranta ke na kai min waya aka gaya mana na dawo na zo na sami AC abin da na gaya mai kenan tun da na yi waya kan iso na ce mishi to ga abin da ya faru ya ce har ya kamo mutum biyu na ce to abin da nake so abubuwa sun sha faruwa a baya dan ba ku sani ba abubuwa sun sha faruwa sai a zaunar da mu sai a ba mu haƙuri sai a zaunar da mu a nuna mana Allah sarkin zazzau ya lallashe mu area commander ya lallashe mu dattawa su lallashe mu to mu ƴaƴan mutunci ne ƴaƴan dattawa to amma komai yana da iyaka to yanzu haƙurin ya tike domin haƙurin zai kai ga wulaƙanci to don haka a yanzu muna jiran a yi hukunci in ba haka ba za mu tashi duk waɗanda suka yi mana wannan laifin za mu bi su ɗai-ɗai-ɗai za mu daddatsa su ni Muhammad awwal nake faɗin haka to in ya so daga nan kun ga za ta rincaɓe kenan ana cewa zariya ba a taɓa rikici ba to kuma kun san irin wannan ran da aka tashi to abin ba zai yi kyau ba amma muna jiran ku yi hukunci na adalci hukunci ne rak mutum uku ne kaɗai za a hukunta kuma an kama su me rage an tabbatar musu da laifinsu sun tabbatar da laifinsu amma an ce ana jin tsoronsu saboda me saboda gwamna nasu ne to shi kenan saboda haka ba za a hukunta mutum uku ba to akan a hukunta mutum uku to ta dubu sa mutu to wannan iyakacin magana kenan mu wuce jihadin ɗan hodiyo hawan daushi ba ne eh. jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi ko shehu dan hodiyo ya rubuta littattafai wannan magana tana da matukar muhimmanci malaman kasar hausa ba su cika rubuce-rubuce ba wannan point wannan matsala na son a ɗauke ta da muhimmanci malaman ƙasar hausa ba su cika rubuce-rubuce ba shi yasa da muka tayar ma binciken waɗannan abubuwan wallahi muna shan wahala saboda malaman ƙasa Hausa ba su cika rubuce-rubuce ba amma Shehu ɗan Hodiyo ya yi rubuce-rubuce babban malami a Dr. Aminuddin Abubakar a cikin littafin shi mai suna Al-Mujahidul Kabir da ya zo ta haƙiƙin littafin Nasihatu Ahli Zaman littafin Shehu ne a cikin muƙaddimar littafin shi ya tabbatar da cewa Shehu Usman ya rubuta littattafai ɗari da goma sha biyar. Shehu Abdullahi gwandi ya rubuta littattafai tamanin. Muhammadu Bello Sarkin Musulmi ya rubuta saba'in da biyu ko saba'in da shida ni ne na manta. A ɗan saurara jama'a. Yanzu tambayar, tambayar ita ce, waɗannan littattafan ina suke. abin takaici da yawa daga cikin littafan nan sun samu kansu a halin maraici maraici guda biyu maraicin farko lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo suka ci ƙasar nan da yaƙi kamar yadda 'yan boko suke cewa 1902 yau shekara ɗari da biyu kenan a daidai wannan lokacin turawa sun kwashi wasu littattafai da yawa na shehu sun tafi da su amma da suka tafi da su sai suka kasa karanta su da suka kasa karanta su sai suka koma jami'o'i na ƙasashe irin su jamus da wasu jami'o'i da ake karantar da larabci suka je suka koyi larabci suka zo suka fara karanta waɗannan littattafai daga ciki sai suka ga akwai wasu littattafai masu haɗarin tsiya gare su sai suka ɗauki waɗannan littattafan sai suka ɓoye su a wani tsararren wuri a cikin Oxford University da ke Ingila. Waɗannan littattafai guda biyu musamman su ne Sunna wa Ikhmadul Bid'a. Littafi na biyu shine bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi. Littafin farko a 1965 shekara ɗaya kafin a kashe sardauna sardauna ya je ingila ya ɗauko wannan littafi sai biya ƙasar masar ya samu wani babban malami a wannan lokaci mai suna a sheikh sayyidul ahali ya ba shi ta haƙiƙin wannan littafi aka buga shi littafin ya zo ya yaɗu a najeriya alhamdulillah yanzu akwai ihya'us sunna a najeriya ihya usunna littafi ne da ya kaca kace da bid'a ya dasa sunna littafi na biyu jama'an musulmi ga shi gaba gare ni nan na zo da shi ne kadai don misali ba don wani abu ba wannan littafi mun taɓa saka karatun shi a nan anguwar duk sarakunan gargajiya hankalin su ya tashi kun ga littafin jama'a ga shi nan bayanu wujubil hijrati alal ibadi wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi wannan littafin tura ba sa kaunar shi arna ba sa son shi 'yan boko ba sa son littafin nan saboda wannan littafin inda za a karanta shi to insha Allah za a yi wa 'yan boko tawaye insha Allah za a yi wa sarakunan gargajiya ta waye. muka saka karatun littafin nan yau kamar shekaru tara da suka wuce a masallacin cikaji da asuba sai an idar da sallah asuba tsaf ka tas sai ka ji albani ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in ce ta sarakunan gargajiya hankalinsu ya tashi aka yi ta nemo dattawa to ina dattawa albani yaya a to albani ba kungiyar uban kowa yake ba sai dai a kira shi a magana da shi wannan littafi me zai sa ya tayawa da sarakunan gargajiya hankali sai dan shehu a ciki ya faɗi illolin da ke ga sarautun gargajiya da yadda ake kifar da sarakunan gargajiya a kafa sarautar musulunci da yadda ake kifar da tsarin mulki irin wannan shegiyar demokuraɗiyya ta 'yan boko macuta a kafa shari'ar musulunci ta adilan musulunci wannan shi ya toshe musu to amma yaya aka yi na samu wannan littafin abinda za ka ce kenan domin dokar wannan littafin da aka sace shi aka gudu da shi can shine kar a sake wani ɗan najeriya ya kai gurin to ya aka yanzu gashi a hannun albani ɗan najeriya a muciya Allah ne kawai ya kawo shi ka ɗauki haka amma yadda tarihin abin ya faru shi ne wani malami ne profesa ne mutumin ƙasar sudan ne sunan shi alhassan almasri masri profesa ne ya karantar a jami'ar ibadan jami'ar ibadan ɗin kuma a ɓangaren darussan musulunci da larabci a wannan lokacin da ya je ƙasar ingila da yake shi ba ya je ne a ɗan najeriya ba sai aka shi ya shiga da ya shiga sai je kwafi wannan littafi tsaf da ya dawo da shi najeriya sai zo ya fassara shi da turanci ya haƙƙaƙa larabcin shi sai aka haɗa aka buga yanzu nan gaba gare ni kwafin turancin ne da na hausa gaba ɗaya da larabci da na turanci da larabci da turanci gaba ɗaya to wannan littafi 'yan boko ko ba sa son shi sarakunan gargajiya miyagu ba sa son shi jama'a mun gane wannan da kyau wannan na ɗaya daga cikin littafan ɗan fodiyo da Allah ya kubutar da su to amma yanzu da yawanci ba a san littattafan ɗan fodiyo ba yanzu kamar nan gaba gare ni ga waɗannan ƙwaya uku da na kawo a ɗazu irshadul ikhwani tambihul ikhwani da kuma ainihin wasiqatul jawabi mafi mutane ba san wannan ba dan fodiyo yana da littattafai da yawa jama'a kamar yadda na ce malam aminu dini kadai ya ce dan fodiyo ya rubuta littattafai waɗanda ba su gaza guda ɗari ba don allah ina littattafan nan yanzu ina littafin nurul albadi ina littafin wasiqatul ikhwani ina littafin hidayatul tullabi ina littafin Najimul ikhwani waɗannan littattafan na fi shekara goma sha bakwai ne ina tara su buhu guda nake da su a ɗakina da na warware su sune suka zama kanta guda to su a yanzu sai na tayar da wani aiki wannan aikin da na tayar shine kama haka a matsayina alhamdulillahi na malamin musulunci wanda yake da manufar sabunta addini irin yadda dan fodiyo ya yi shi yasa lokacin muna karanta iya usuna a nan masallacinmu mu karanta ihya sunna shehu ya ce sunna ne a daura bakin rawani sai mu daura in mun wuce nan ana zagi mana cewa yan shi'a ni aka fara cewa dan shi'a fa an nan ba ku sani ni aka fara cewa dan shi'a kuma yan uwa na ahli sunna yan izala su suke faɗa mu har yau akwai waɗanda suke har aure na je nema an je an ce musu dan izala ne dan shi'a ne ni sai aka ce dan shi'a ne kar ku bashi kuma yan izala suka je suka faɗi wannan kuma ita shi a yau an ce ke uwar albani ce za ta ce uzu billahi ba abin da ya haɗa ni da shi ka gani shine hassada ce da jahilci lokacin haka je a gaya malawa bakar gumi ga wasu yara na ɗaura bakin rawani suna da ɗagaggen wando gumi ya ce kuna ce musu yan shi'a za su ce ku jahilai ne ga abu iya usunna bakin rawani ga eh, abu iya usunna a ɗage wando ihya usunna ba karatun ƙasa waje bane ba fa kuma wali ne ma dan hudu ya rubuta to me ya faru jama'a waɗannan littattafan an ɓoye su turawa sun ɓoye malaman bid'a sun ɓoye to waɗannan littattafan a yanzu kamar yadda na ce alhamdulillah ba alfahari ba a matsayina na malamin musulunci da nake da ƙudurar da zan iya zama in haƙƙaƙa su shine nake zaman rubuta su a kwamfuta ne da kaina in zauna in wasalce su in zauna in yi ta haƙiƙin in yi tahrijin hadisansu da ayoyinsu. wannan aiki na farko kenan ina so in tattara littattafan nan in buga su a wuri guda aikin farko ga yadda zai kasance waɗannan littattafai za mu tara su na ɗan fodiyo da na abdullahi gwandu da na muhammadu bello sarkin musulmi da na nana asma'u waɗannan su ne na sawa majmu'atu rasa'ila wa masa'ila alifodi ga misalin su kana gani ya kai ɗan uwana majmu'atu rasa'ila wa masaila alu fodi tattaruwar ƙananan littattafai na shehu na gidan dan fodiyo majmu'atu rasa'ila wa masaila alu fodi jam'u wa tahqiq abi abdurrahman muhammadin al-awwal ibn adam الفلاتي الززكي النيجيري الملقب بالألباني wannan shine aikin da nake tattarawar littattafan in aka kammala littattafan nan za a buga su yadda kowa zai same su a yadda ka saba samun littafi aiki na farko ke kenan insha Allah ku taya mu da addu'a Allah ya sa mu yi mu gama lafiya wannan aikin baya buƙatar ko kwabo ba buƙatar ko kwabo domin ni ne malamin da zan yi aiki na ni ne da kwamfuta ta da yan laptop ita duk inda nake a mota da na zauna na ga ina jiran wani ina wani kausu in dauko in ci gaba da abuna ba na bukatar komai a ciki ni zan yi abuna da komai da komai alhamdulillah aiki na farko kenan aiki na biyu na littattafan dan hodiyo sai muke sai mun yada su kowa ya samu turawa sun shiga uku malaman bid'a sun kade sai kowa ya ji da awar dan hodiyo kowa sai ya ji da awar dan hodiyo waccan firasa da waliyai suka yi akan dan hodiyo cewa za a ji shi har duniya ta tashi sai ta tabbata insha Allah wannan aikin farko kenan aiki na biyu ga waɗanda suka iya sarrafa kwamfuta da larabci waɗannan littattafai gaba ɗaya ina ga masu zan ɗora su akan CD kwaya ɗaya wannan aiki ma baya buƙatar ko kwabo domin computer scientist nake alhamdulillah ni zan yi aikin da kaina ɗora su akan CD ɗaya na kwamfuta yadda in ka rike wannan cd kana rike da wajen littafai ɗari uku a aljihunka duk inda ka je aka soka shi a kwamfuta sai a buɗe a karanta abin da ake so a kwafi abin da ake so a yi printing a je a karanta wa jama'a su ji da'awar shehu wannan aiki ɓangare na biyu kenan ta iya yiwuwa akwai waɗanda ke nisan duniya za su iya samun littafin ba ko cd su ma sai muka ce har wa yau nan kuma a matsayina na ɗan information technology iyalan profesa dokta sheik <laughs> wannan siyasa ce ba haɗa profesa da dokta aiko iyalan profesa mustapha sunan vice chancellor makarantar mu kenan to a matsayina na ɗan information technology harkar intanet ta muta to waɗannan littattafai zan ɗora su a kan intanet gaba ɗayansu da ikon Allah yadda duk inda kake a duniya ko baka samu littattafan ba ko baka samu sidin ba in dai kana da kwamfuta ka haɗa ta da intanet kai ko a tsakiyar daji kake da 'yan laptop ɗinka ka haɗa ta da wireless module to inda kake ka kwafi littattafan ka karanta su duka baki ɗaya ka ɗauran da kake so wannan aiki watan nan da mako biyu ko uku mai zuwa insha Allah ya yi nisa tsawon ƙarshen karshen watan nan ga ainihin address din adres din shine www.fodio.com www bara a faɗi da yadda mbbc suke faɗa muku www.fodio.com yawa www.fodio.com in ka sa www dot sai ka sa fodio sai ka sa dot sai ka sa com dot com wannan in ka buga wannan zai kai ka zuwa ga ainihin wannan website ne na dan fodio na fodio gaba daya na yi ne da sunan ubansu gaba daya amma in kana so ka shiga littattafan shehu ne kadai to in ka buga www.fodio.com sai ka sa slash Uthman USMAN slash Uthman idan a cikin littattafan Uthman kana son hidayatul tullab ne sai ka sa slash Uthman slash hidaya H-I-D-A-Y-A slash Uthman slash hidaya misali www.fodio.com slash Uthman slash hidaya zai kai ka kai tsaye zuwa ga wancan littafi hidayatu tullabi ila tariqis sawabi wannan bangaren wannan aikin kenan waɗannan ayyukan jama'ar musulmi su ne nake kan yi a yanzu a saurara jama'a mun kusa tashi wa'azinmu insha Allah wannan aikin sai na ga akwai wani mutum wanda ya raya aikin ɗan fodiyo wannan mutumin shine gumi Abubakar Gumi to sai na ce wannan mutumin ma ba za a bar shi haka ba musamman shi ma yanzu almajiran shi suna neman su zama irin almajiran dan hodiyo su zama malaman bid'a su zama 'yan gargajiya su watse gaba ɗaya su koma gindin azzalumai su daina aikin musulunci waɗannan malam bakar gumi shi ma yanzu littattafan shi har ma na kammala guda ɗaya chip akwai littafin al'aƙidatu sahiha bi muwafaqati shari'a yan bid'a da turawa ba sa son wannan littafin to an samu wani profesa ya fassara shi da turanci mo abdul musa a jami'ar ibadan duk da ya rasu yau kamar shekara shida da suka wuce na gama zuba wannan ma shi ma za mu yi shooting ɗin shi akan website amma shi ba za mu saka shi a wannan website ɗin ba na taɓa faɗar saɗin da zan sa shi sai dai wani ya min tambihi da na duba sai ga wata tasha ta chinese ta hau kan gurin muka ce da www.gumi.org www.gumi.org to in ka buga wannan yanzu a intanet za ta baka wata tasha ne a ƙasar chinese don akwai wani gari a ƙasar chinese sunan shi gumi sun buɗe tasha sun sa mai wannan to al'amarin da ya abu namu ɗan kura da kallabin kitse dama gumi ya ce mana mu je mu yi karatu to insha Allahu muna nan muna yi ba ma mun yi ba in dai karatun kwamfuta ne alhamdulillah saboda haka har yanzu za mu iya koma www.gumi.co.uk wannan wata saba ce da ke united kingdom www.gumi.co.uk co.uk wannan muna fatar mai shutin a wannan wannan kamar yadda na ce zuwa ƙarshen wannan watan idan ta yiwu mun canza waɗannan adres za ku ji sanarwa a tashoshin bbc da sauransu yadda kowa zai iya ji jama'a wannan magana kaɗai na faɗe ta ne wallahi don abu ɗaya domin mu san ina littattafan ɗan fodiyo suke a yau turawa sun kwashe wasu malaman bidiya sun ɓoye sauran to amma kamar yadda na faɗi ya fi shekaru goma sha bakwai ina tara littattafan nan kuma na tara su yanzu aikin da nake kan yi kenan kuma waɗannan littattafai duk sanda na je yola yanzu in na dawo wanda duk yake son ya fara samun su ma zai iya fara samun su amma kaɗan daga littattafan shehu ɗan fodiyo na faɗa a ɗazu irin su nurul albabi irin su hidayatul tullabi da wasiqatul ikhwani da najmul ikhwan a cikin littafin jimul ikhwan ina son ku samu littafin jimul ikhwan shehu usman ya faɗi dalilin da ya yasa ya yaƙi sarki yunfa anan ya faɗa da alƙalamin shi ya faɗi duk irin abubuwan da aka yi musu da abin da ya ja yaƙi idan muka dawo muna maganan mata da 'ya'yan shehu shehu yana da matan aure yana da kwarakwarai bayi kwarkwara concubines daga cikin matan shi akwai wata mai suna muna sunanta kenan muna wannan muna ta haifa mishi ‘ya'ya maza guda shida mata guda uku mazan su ne aliyu da mamman da muhammadu da umar da mamman hajo da hassan wannan tagwaye ne tare aka haife su da asma'u hassan ita kuma aka sa mata asma'u to a nan ɗakin akwai asma'u akwai hafsatu akwai aisha waɗannan su ne matashi ta farko ta fara haifa mishi guda tara akwai wata matashi mai suna gabdo gabdo ita kuma ta haifa mishi ‘ya'ya kamar haka guda takwas akwai muhammadu sa'ada muhammadu sa'ada ɗin nan yana ɗaya daga cikin ‘ya'yan shehu waɗanda ya sa musu ainihin muhammadu amma ana cewa shehu muhammadu ne saboda wancan ainihin wato mamman na farko sannan akwai muhammadu sambo akwai buhari cikin 'ya'yan shehu akwai wani mai suna firabri ina ɗaliban hadisi waye firabri firabri almajirin imamul bukhari wanda ya ruwaito sahihul bukhari nan da ke hannunka yanzu sunan shi firabri dan fodiyo ya sa wa dan shi suna sannan akwai khadija akwai wata aisha akwai juwariya akwai amina a cikin matan shi akwai wata mai suna Hawwa ita ce ta haifi Muhammadu Bello sarkin musulmi ita ta haifi Abubakar Atiku ba wannan naku ba na abin nan Abubakar Atiku wancan wannan Abubakar Atiku ba Atiku Abubakar ba akwai wata yatta mai suna Fatima akwai ainihin Sa'adatu akwai Hannatu sannan akwai wata matar shi mai suna Hajji Hajji ita kuma ta haifa mishi a ɗaya sunanta Aisha akwai wata matar shi sunanta Hajjo ta haifa mai ɗa Abdul da Fatima akwai kuma wata mata mai suna Janni Janni ita kuma ta haifi Halliru da Safiya sannan akwai kuma wata mai suna Shaturu Shaturu ita kuma ta haifi Ahmadu Rufa'i da Ahmadu Badawi akwai cikinsu mai suna Mariya wato waɗannan na haɗa matan ne da kuyangun akwai mariya ita kuma ta haifi ibrahim da kuma wani daban ibrahim da suƙi ba ibrahim da suƙi wannan na kwanan nan ba da isa wanda aka fi sanin shi da auta da amina da hajaru da maryamu da hadiza waɗannan su ne ainihin ‘ya'yan shehu guda talatin da bakwai annabi ya ce ku yi aure da yawa ku haihu da yawa saboda in yi alfahari amma annabi baya nufin ku haifi yan iska masu kame agwagin mutane suna cinyewa barayin bunsurai yan daba annabi yana nufin ku haifi salihai ne wani abin sha'awa duk cikin 'ya'yan shehu guda talatin da bakwai babu dan iska duk cikin 'ya'yan shi babu dan iska ko ɗaya malamai sai ku auna kanku yanzu kun ga wannan wa'azin da sarakuna gabansu ya faɗi suke tsoro albani yau zai wa'azi zai zage su har yanzu ma fa ba a zo kan matsalar sarakunan ba tukuna yanzu malamai ake cewa malamai ku auna kanku da'awarku da da'awar shehu to jama'a yanzu sai wata babbar magana wannan babbar magana ita ce mecece sana'ar shehu abin da yasa zan yi wannan maganar saboda karka taɓa ɗaukar cewa shehu usmanu allah ya yarda da shi ya zauna ne kawai yana zaman cin sadaka ko kuma jiran maula ta sidi maula ta balarabe wallahi wannan a yau shi ya hana wasu malamai da yawa waɗanda sun dama ni sun shanye na ilimi amma ba za su iya tsayawa a nan su yi magana ba suna tsoron gwamnati suna tsoron sarki suna tsoron masu kuɗi suna tsoron wane da wani wanda ba sa aikin fari sai na baki ba da su da sana'a komai sai maula sai tumasanci ina rayuwa addini za ta tafi ga wani littafi na shehu da nake so ku same shi wannan littafin tambihu sahibi tambihu sahibi gashi sunan littafin tambihu sahibi ala ahkamil Makasidi, shehu ya ce faɗakar da aboki game da hukunce-hukuncen neman abinci shehu ya kawo ayoyin alkur'ani da hadisai da suke magana akan kasuwanci to don Allah zai yi shehu ya kawo ayoyin nan da hadisan nan da maganganu malaman fiƙiwa amma kuma shehu ya zauna ya ki kasuwanci ya zauna yana jiran kawai a bashi sadaka jama'a ba mu ce cin sadaka haramun bace amma akwai kaskanci ka zauna baka da aikin komai sannan malamai da suke karantarwa ake ba su albashi ko kuma iyaye ka ku ɗauka sadaka kuke ba su kai malamin islamiyya kada wani uba ya ɗaga maka hanci yana baka sadaka hakkinka yake baka ya je karantar da ɗan shi manan ba ga tsoro ba ilmun lahi la Abin da abinda nake so in ce jama'a menene sana'ar shehu sannan waɗanne darussa za mu ɗauka tun farko ban ce sana'ar shehu ba kaɗai na ce sana'o'in shehu shehu yana da shahararrun sana'o'i guda uku sana'ar farko ita ce sana'ar da duk wani bafulatani ya gada kiwo to abin mamaki shi shehu ba wai kiwon shanu kaɗai yake da awaki da tumaki ba hatta poultry farm shehu yana da ita yana da kaji da yake kiwo kaji kuma ba wai irin kwaya ɗaya da kaka take wa an je ganin gida a ƙauye ba tarin kaji shehu yake kiwo da zabi da agwagi shehu yana kiwon shanu yana kiwon raƙuma shehu yana kiwon awaki da tumaki a matsayin wannan sana'a ce wadda dama dubba fulatani in ba harka ta kubuce mishi ba yana gadanta. shehu yana noma noma sana'a ce jama'a da daraja shi da komai shehu yake durƙusawa ya noma to jama'a kun san wani abin sha'awa abdullahi gwandi shi sana'a shi ma kenan har aka naɗa shi gwamna ƙanin shehu usmanu yana gwamna sana'a shi kenan yana ƙodago yana gwamna zai je ya karɓi gonar wani talaka ya nome mai ya biya shi garin wani noma da ya karɓa ya je zai yi girbi afuwan garin girbin dawa da ya je zai yi dajiyar dawa ta yanke shi jini ya ci gaba da zuba har ya mutu a wajen neman halal ɗin shi annabin Allah annabi Dawuda annabi Muhammad ya ce kana ya akulu min kasbi yadihi aiki yake da hannun shi ya ci abinci sannan shehu yana da wata masana'anta a gidan shi wadda a wannan masana'anta shehu yake saƙa ainihin igiyoyi da ake ɗaura dabbobi tarnaki na jaki da igiyoyin ɗaura awaki da tumaki da sauransu to kun san wani abin sha'awa da ke cikin wannan sana'ar ta ƙarshe ta shehu ita ce kullum shehu zai zauna da safe karantar da mutane daga sallah asuba zuwa hantsi in aka tashi sai a ɗibo wa shehu wannan kaba wadda aka jiƙata sai ya zauna ya saƙa waɗannan igiyoyi da hannun shi ya tufka igiyoyin nan da hannun shi zuwa sallah a zahar sai a ɗiba a kai kasuwa a sayar in aka sayar sai ya ce a kasa kuɗin kashi uku kashin farko a siyo raw materials shine a siyo kabar da za a yi gobe kun ji ko kashi na biyu a yau mai cefane kashi na uku fa sai ya ce wannan za a taimaki addinin Allah ne yanzu tukuna malaman mu suna da sana'ar ma da za su taimaki addinin Allah da ita da suka rasa sana'ar in suka je suka wawa sosai Allah ya hana su su taimaki addini sai ka je ka samu gabjejen malami kana jin labarin shi ana kunna lasifi ka masallacin sai ka ji tana tsaki ta tsufa kwayal din ya mutu amma yana da kuɗi sun fi miliyan goma sai Allah ya hana shi wa addinin aiki sai Allah ya mai da shi irin yadda 'yan duniya ke rayuwa haka zai rayu tunda bai nemi kuɗin ta yadda ya kamata ba bai nema da manufa ba yau ya auri wannan gobe ya saki jibi ya ce ai koren fenti gata ya ce yalo wata rana ya ce a haɗa ta wahala dama haka suka ce matukar baka yanka wa Allah bunsuru ba sai ka yanka gunki taure isa ku duba irin wannan abu jama'a ku tsaya ku yi nazari cikin sana'o'in nan na shehu in aka sayar da kanshi yake sa yake tufka waɗannan ainihin wato igwai in aka sayar a yo mai cefa ne sannan a siyo abar da za a saƙa eh, a tufka gobe sa'annan a sake koma a taimaka addinin Allah ma'ana yadda kullun shehu zai taimaki gidan shi ya musu cefane sai ya taimaki addinin Allah malamanmu ku kama sana'a in ba haka ba ba za mu yi mutunci ba za mu yi ta faɗa da ku mu irinmu yanzu da muke independent ba ma ƙarƙashin ƙungiyar kowa ba ma ƙarƙashin kowa za mu zo za mu faɗi gaskiya ba ma shakkar kowa mu ce a kai kaset ko ina muka zo muka faɗa sai a je a samu wani malami sai a ce Allah gafarta mala ka ji abin da yaran nan suka faɗa ko gaskiya ne sai ya ce hawa da ai shirme ne ai ba su karatu ba ina zuga karatu ba ƙarya kake yi ƙarya kake ko hasidin iza hasada ya san mun yi karatu eh. da dai za ku faɗa mutane haka ku ta yaudaran mutane amma yanzu ƙarya ta bayyana ya kamata jama'a malamai ku ji tsoron Allah ku ɗauki darussan da ke cikin tarihin nan na ɗan hodiyo ɗan hodiyo yana da sana'a ina ƙara jaddada abin nan malami ka samu wata sana'a da kake in ba haka ba bari mu ba ku wani sirri malamai magada annabawa bari mu ba ku fahami bari mu ba ku bara mun kuma sadaukan muku za ta yi aiki barar ita ce in kana ganin kai malami ne ba za ka tafi ka shiga kasuwa kana harkoki ba saboda kana kyamar mutane kai waliyi ne to shawarar da muke baka ga sana'ar zamani a yau akwai sana'o'in zamani da yawa na daga cikinsu irin tasi da acaɓa ɗin nan ba wai kai kai ba sai ka sai babur ka baya a rinka maka kullum sai a kawo maka return kana nan zaune kana ta wurdi a zaure a zo da dubu biyu a ajiye sai ga furfurarka tana sheƙi jama'a haka ne ko ba haka ba ka sai tasi ana nan ane maka kabo kabo sai ga kana haɗa kana ta ƙiba jama'a ba san sirrin ka ba to fahami ne muka baka kaji shi to babban fahamin bari mu saka maka shi ku rinka siyan hannun jali hannun jalin nan da ake cewa ana siyarwa kuna ta barwa kafirai suna ta siya hannun jali ba kusan abin da ake nufi ba wannan hannun jali da ake saye wani dattijo da ba zan faɗi sunan shi ba a nan zaria ya sai hannun jali yau shekara sha tara da ta wuce shi ya ma manta Allah sarki kasan bahaushe wani lokacin dan adon kiya ne yana da kuɗi a lokacin aka zo aka ce mishi alhaji ka sai hannun jali ya so menene hannun jali aka ce gashi gashi gashi ne ka ba shi da yadda dangwala ya sa hoto ce ku tafi yana ganin kawai an cuce shi ne bayan shekara goma sha bakwai bara waccan kenan zaka zo ka same shi alhaji ka manta da kuɗin ka ne da kake da zuwa kamfanin mu ce eh, wannan kuɗi nake da su yara ce ah, alhaji kana da kuɗi gashi ka sa hannu na abu dan maka yace ku tsaya ku ji yara in kun zo cutata ne ba ni da kuɗin yanzu na karye aka ce alhaji kuɗin ka ne ga sa hannunka ga ka aka fito da dattijon miliyan goma sha nawa sha ɗaya aka ce ko sha biyu yanzu don Allah dattijo ya fara makyarketa saboda bai cin naman kaza an tsoho bai cin naman kaza makyarketa yake sirrin kenan jama'a ku tambayi waɗanda suka karanta health education in ka tsufa baka cin naman kaza shine za ka kana haka kana hannunka yana makyarketa ba wani aljani jikinka ka kuwa da tsoho ku yi mishi ruka kawai ku je ku jibgi tsoho ku dau alhakin shi kaza ce baya ci yanzu dan Allah ka shekara wajen saba'in kana makyarketa aka ce ga miliyan sha ɗaya yau ba shi kenan sai ka ga an mai da kai sabo ba mala an yi maka garan bawul eh in ni ne kai ingila zan je duk wannan tamojin a shashare shi sarauniyar ingila haka ake mata ta tsufa ta tsufa sai a je da ita wani inji sai ya kakkau da tamojin nan a yanyanke fata a zubar sai ganta kamar sabo budurwa yun kana da kuɗi kuma yaya harka ai eh za ka tsaya kana shafa raf malam yana shigewa wani lungu bai san abin da ake ciki ba kamata ba jama'a mun gane wannan da kyau ku rinka siyan hannun jali jama'ar mu malamai muna ba ku wannan shawarar amma galibi in mu mun zo mun kawo musu shawara da mun tafi sai a ce rabu da su yan takarda ne kai kai hankali dan boko dan takarda ne dan fara ka zai yi kenan sai ya zama ba ku da yanci kuna jin kunya ku shiga kasuwa ku yi kasuwanci sannan ba za ku yarda a muku jagorancin haka kanku ya waye ba sannan sai ku zauna haka yo in ba wulakanci ba yaushe za a ce wai gwamna ya tattara malaman jihar Kaduna ya ba su naira dubu ɗari su arba'in sun raba naira dubu biyu akan maganar shari'a an shashantar da ita in ba wulakanci ba me aka yi aka yi naira dubu biyu naira dubu biyu wata tsiya ce ranar da za su tafi Kaduna ina ganin su ina ganin su a mota na ya overtaking din su ni zan tafi Abuja su kuma za su tafi Kaduna za a tafi maganar shari'a da aka je me ya faru aka ba su naira dubu ɗari malam arsalan lokacin ya ce ba za mu karɓa ba ba abin da ya kai mu ba kenan abin da ya kai mu maganar shari'a suka ce a mu muna bukata ice ai ba bukata ta kawo mu ba mu maganar shari'a ta kawo mu yana kaucewa kawai sai suka ce mu karɓe suka kasafta abinsu kafin ya dawo zariya shi din ya tafi shudu shudun shi kaduna sun riga shi suka zo nan suka yi mai sharri suka je an je ya zazzagi gwamna suka zo suka yi taɓata sunan shi don kai ya zo ya faɗi gaskiya a kasa fahimta abu naira dubu biyu biyu kan maganar shari'a suka ci maganar shari'a gashi nan ta sha ruwa dubu biyu wa na bihi samanan kalila a naira dubu biyu aka yi cinikin shari'ar musulunci a Kaduna State me yasa ba sana'a ba aikin fari sai na baki yo yaushe don Allah rayuwa za ta yi yaushe addini zai yi jama'a idan malamai ba sa iya faɗin gaskiya ƙasa ba za ta gyaru ba ƙasa ba za ta gyaru ba in malamai ba sa faɗin gaskiya gabar wa'azinmu ta ƙarshe ita ce magana mai muhimmanci a kan yanzu to ina matsayin almajiran shehu ina almajiran shehu ina 'ya'yan shehu na rantse da Allah wannan fasulin zan tattauna shi amma ina mai jin kunya saboda maganganun da ke ƙarƙashin su ba su da kyau maganganun da ke ƙarƙashin wannan gabar ba daɗi tarihin shehu daga haihuwar shi zuwa lokutan 'ya'yan shi na kusa irin su Muhammadu Bello tarihin yana da daɗi. Amma daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shehu, Bello ya ya tafi su atiku suka zo saura, duk sauran bayan Allah suka ƙare. daga sa'ad da turawa suka zo jama'a sai sharri ya faru a da harshen larabci shine official language da larabci ake tattaunawa an ce ta kai hatta asma'u idan shehu ya kira ta zai aike ta larabci yake mata ta kai ma abdullahi bayewa shehu fillanci shehu bai mishi sai inda ta kama larabci suke yi sai da larabci ya ƙarfi har shi ya kai yau mafi yawancin kalmomin hausawa larabci ya shiga malaman hausa daga jami'ar bayero suka ce duk wata kalma da ka ji a hausa an ce al to larabci ce misali albasa albasul ce alkaki alka'aku alkubus alkubus irin waɗannan kalmomin ga sunan birjik jama'a mun gano wannan da kyau to da turawa suka zo suka karya wannan gwamnati wannan ba tarihin za mu tsaya a yanzu ba amma so muke mu kai ina matsayin yanzu wani hali ‘ya'ya da jikokin shehu suka koma yaya almajiran shehu suka koma ina masarautun da shehu ya danka wa tuta a yau da waɗannan mutane suka da turawa suka ci yaƙi sai suka ce sun soke larabci a matsayin official language barna farko da suka fare kenan suka ce sun soke shari'ar musulunci a matsayin shari'ar da ke jagoranci suka ce yanzu za a haɗa wata ƙasa ne mai suna Nigeria wannan sunan matar gwamna lugga in kai tsoho ne gwamna mai wandon ƙarfe ita ta sa wa ƙasar wannan sunan shehu shagari a 1947 yana malamin makaranta ya rera wata waƙa ya ce sun kira wani kogi kwara sun kira wani kogi neja mu kwara muke cewa jiya daga sunan kogin nan ɗaya suka sa ma ƙasar suka rataya don kogin ya bi cikinta ne ya ratsa ƙasar ya zagaya shagarin ku wannan shugaban ƙasa shi wannan waka a 1947 yana malamin makaranta a a Sokoto wannan sunan na Najeriya sai suka ce tunda suna ne da ya tattaro ƙasashe da suka fi faɗi fiye da ƙasar shehu akwai kiristoci akwai yahudu akwai maguzawa akwai arna sai suka ce to shari'ar musulunci ba za ta yiwu ba dole sai dai a samu penal court penal court din nan wai shi wata doka ce da za ta yi sulhun tsakanin arne da musulmi amma gaskiyar lamari shari'ar kiristoci ce aka ɗibo aka zuba aka ɗibo ta yahudawa aka zuba sai aka kau da shari'ar musulunci a lokacin sai suka ce harshen hausa shine harshen da za a amfani da shi a arewacin najeriya da farko sun ɗauki hausar sokoto turawa kenan shi yasa za ga duk wani ɗan bokon da in ya zo rubuta kalmar malam sai rubuta mallam ko da ba ba ne sai rubuta double l saboda waccan tarbiyyar daga baya sai suka zo suka ɗauki hausar kano daga baya sai suka ce sun soke hausa a matsayin official language hatta ga najeriya ta arewa dole turanci ne kawai kun ji makircin da suka yi mataki mataki jama'ar musulmi abin takaici kamar yadda na faɗi yau waɗanda suke danganta kansu ga shehu usmanu da sarakuna na gargajiya da malaman bid'a duk sun narke a cikin abin da shehu ya mutu yana faɗa da shi zalunci da bid'a malaman ƙasar hausa a yau da dama daga ciki sun koma zalunci tsubbace-tsubbace ba barayi sata sa'a guru da laya rubutun sha da sauran duk wani tsumburce-tsumburce abin da suke kenan an waye gari yau sarakuna sun lalace ya jama'ar musulmi ina mai bakin cikin cewa wata hira da na ji a rediyo najeriya kaduna ane da magajin shehu dan hodiyo jikan ɗan hodiyo sarkin musulmi na yanzu muhammadu macido ina mai jin kunyar faɗin wannan maganar ina kuma mai jin takaicinta tun daga zuci har baki amma ya kama mu faɗa ne don a gyara macido aka ce iyakar karatunka na muhammadiya yaya ya ce iyakar sha'amma iyakar sha'amma na rantse da Allah wannan maganar ba a bar dariya ba ce kuma idan na faɗi wannan maganar da nufin wulaƙanci Allah ya wulaƙanta ni wallahi ta kama ni amma wallahi ina mai jin takaici a ce sarkin musulmin da muke musulunci a zamanin shi iyakacin shi amma addininmu ya shiga uku wannan shi zai sanar da ganin wata shi zai sanar da sanda ba a hau arafa ko kuma idi babba iyakacin amma yanzu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum bai santa ba tunda ko saukar zuku bai ba kenan ayar da ta magana azumi bai santa ba wallahi azimi wannan ba karamin bala'i ba ne a gidan rediyon najeriya na kaduna aka yi wannan tarihi da na ji har sai da na ce in fa ba dan ni na ji wannan da kaina ba da an aka faɗa min ba zan yadda ba to shi kenan fa wani fa bai kai alamtar kai fa ba fa wani bai kai alamtar kaifa ba sannan wani abin takaici shi wannan sarkin musulmin na yanzu shine malamanmu suka zo daga madina su doktor zarban alghamidi suka ba shi damar ya kawo 'ya'yan musulmi da suka cancanta a kai su jami'ar madina su karatu sai ya ɗibi 'ya'yan shi guda biyu na cikin shi ya bayar wallahi da sun cancanta babu komai amma ba su cancanta ba 1998 na je Saudi Arabia sai na samu ana koya wa ɗaya daga cikin su huruful hija'iyya wanda yake koya mai huruful hija'iyya shine malam Ismail wanda ya yi kulliyatu shari'a a wannan jami'ar tsohon almajirin dan gungun yan izala gangan sun san shi sanda ɗan gungun ya tawaye shine zo yana kwaikwayon muryar dan gungun shi ma yana daga sama har ƙasa in kun manta shi to shine Ismail sai na haɗu da shi a nan masallacin Jami'ar Islamiyya mun yi sallar asuba na fito na ce zo ka raka ni sai zo raka ni sai na ce wani yaro kake koyawa huruful hija'iyya haka a jami'a sai ya ce dan macida ne sai na ce wani macida yace sarkin musulmi na ce ai ba ma wasa da kai ai ba wasa bane yace ya ai shi yace su biyu ne aka kawo su saboda an ba babansu damar ya kawo mutane sai ba da 'ya'yan shi ba zo ba su cancanta ba to a taƙaice yanzu dai ɗaya ba zai iya zama a sakandare ba ma an koro shi ɗaya kuma yanzu yana sakandare aji shida tun 1998 yau shekara shida da 'ya'yan talakawa da suka cancanta aka tura da tuni ba su sun dawo suna wa'azi ba wannan yana daga abin da na gaya wa zarban na ce kuna da wata hikima wadda mu ba ma ganin daidai ce su wai abin da suke tunani in suka kwashi 'ya'yan sarakuna suka je suka yi karatu in suka dawo za su fi iya da'awa yaɗan najeriya 'ya'yan talakawa su ne mu ne nan muke ta kwamawa kusan duk wanda yake da'awa a najeriya in ya zo sai dai maka ƙarya dukkanmu da ke da'awar sunna duk wanda ya buɗe baki ce ce babana malami ne ƙarya yake so yayi kawai ya faɗi gaskiya in ya ce baban shi sarki ne waye 'ya'yan talakawa ne mu ɗin da ba a so mu je din mu ne kuma Allah cikin ikon shi sai yasa mu iya tada bakin to mu kuma sai a ce tunda mu ba ƴaƴan kowa bane ba za mu je ba su kuma sai su je din gashi nan an bata yanzu wannan ainihin admission letters guda biyu wannan wannan kaɗan ne daga makomar jikokin shehu fa a yau shi wannan ɗinan shi ma jikan shehu ne akwai wani babban malami waɗanda suka san zamanin sardauna a ilmance sun san shi wazirin sakkwata malam junaidu wazirin sakkwata malam junaidu gogaggen malami ne cikin laccan nan tawa yana daga cikin littattafan shi da na duba ya yi iyaka kokarin shi malami ne kuma ɗan boko ya rubuta da larabci ya rubuta da hausa ya rubuta da turanci ya yi hidima ga ainihin ayyukan dan fodiyo amma yau ka je ka samu 'ya'yan waziri a cikin 'ya'yan waziri yau akwai wanda ba zai iya karanta maka sunayen littattafan waziri kwaya biyu ba gasu yana gani a rubuce jama'ar musulmi wannan sharri ne wannan musiba ce to waɗannan ɓangaren malamai kenan to ɓangaren sarakuna fa duk ƙasar hausan nan tun daga kano har zazzau tun daga katsina har sokoto har ka buga adamawa duk inda ka buga wannan tutocin shehu ne waɗannan sarakunan a yau suna yin aikin da shehu ɗan fodiyo kakansu ya bari suna da'awa suna kiran mutane zuwa ga addini ko kuwa sun koma sun shantake yadda suka lalace suka lalatar da addinin Allah sai Allah ya wulakanta su yanzu ko kun san wani sharri sarakunan nan na gargajiya fa babu sunansu a constitution yadda kake jobless baka da aikin yi haka fa suke a wurin gwamnati har yanzu suna gwagwarmaya ne a neman musu aikin yi a gwamnati ba sunansu ba wani aiki da yake karkashin su ba su cikin lissafin gwamnati la mahalla lahum min al-i'rab me yasa nasullaha fa nasiyahum anfusahum da suka wulakanta addinin Allah sai Allah ya haɗa su da karnuka 'yan boko suka wulakanta su 'yan boko sun ci mutuncin sarakunan nan kuma daidai da su kenan wa kazalika nuwalli ba'd zalimina ba'dan sun wulakanta addinin Allah sai Allah ya kawo karnuka 'yan boko suka wulakanta su yanzu ko kun san kansila kansila ya fi sarki da yanzu sarki mai martaba mai daraja duk daraja shi in zai fita daga local government dole sai ya nemi izinin ciyaman idan ciyaman ya hana shi dole ya hakura ciyaman din nan fa ko da arne ne bakin arne daga kan dutsen kufai ne ya sako yau in da ya ci ciyaman shi to gobe fa sarki da sallah da carbi da komai ba zai fita ba sai wannan arnan ya yadda saboda sun wulakanta addinin Allah malamai ku ji tsoron Allah ku dawo kan addinin Allah ku zo mu haɗu da ku a faɗi gaskiya a bar gaskiya ta aiki sarakuna ku ji tsoron Allah Kuma haɗa kai da ku yi wa addini aiki in ba haka ba Allah zai karya mulkin ku Allah zai gyara ƙasa domin ƙasa ba ta tamu bace allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur Allah zai kawo bayan Allah waɗanda da gaske suke su da sallah su ba da zakka su umarni kyakkyawa su hana mummuna amma ƙasa ta lalace sarkin zazzau jafaru nan kurkusa a zamanin shi in ka kama hannu kana tafiya da mace wai kai ne ɗan iskan anguwa mara kunya a haife ka a tsakiyar mace na amma sai ka riko budurwa wai ka wuce da ita wai ka kai kai boko wai kai dan wuta ne ka share kayanka da gaban gaban mutunci ba ruwanka da mutunci wai sai ka yi zanzaro ka wuce da mace baka jin kunya kowa sai ka sa bakin gilas a zamanin sarkin zazzau jafaru in kai haka a nan ƙasar zaria bulala goma ake yi a yanzu kun bar addini ya lalace yanzu ku dubi wani iskanci da yara suka ɗauko da sallah sallar musulmi yara suna buga knockout da sallar musulmi yara suna buga knockout karamar sallah ko babba suna buga wannan gurnetin arna in aka ce yau jajibar gobe sallah sai kai ta ji ta tas ta tas kuma ƴaƴan musulmi ne suke yi ina masu mulki wannan ba ɓata addini ba ne wannan ba ɓata tarbiyya ba ne da sallah kaga ɗan musulmi ya sa hana sallah ya sa ɗan kunne a kunnen hagu ya ka sarƙa ya sa kamar ɗan kwikwiyo kun zura musu ido wai kowa ya rayu yadda yake so wannan ba ɓacin tarbiyya ba ne ina sarakunan arewa kun ci amanar sardauna jihadin da sardauna ya ɗauko na kakan shi arna suka kashe shi me yasa ba za ku ci gaba ba arnan ƙasan nan sun kashe sardauna ne saboda ganin ya tayar ma musulunci yana shiga lungu-lungu yana musuluntar da mutane lungu-lungu yana shiga yana musuluntar da mutane can wajen ƙasar kafancan wata rana dawo harkata na zo na tsaya na shiga wani ƙauye can surkuki na aje motata a bakin hanya can na shiga surkukin duwatsu shiga wani ƙauye na ce na so yi wa'azi wata tsohuwa tana daka ta ce kai ɗana ni musulma ce tun zamanin sardauna muke musulunci ta ɗauko mana atamfa mai tabarma ta ce ka gani ma sardaunacin da ya bani na ɓoye a nan tarihi ne wannan aikin sardauna ne sarakuna kuna yin wannan ku je ku gyara in an je an ce muku albani ya zage ku oho gobe ma albani zai saka wazi a wani wurin matsala bata kare muku ba gwamma ku gyara kawai ya fi muku gyara ku ji tsoron Allah ƙasa ta lalace yanzu aka ce ana aure ɗiban jiki suke su tafi GRA ta shan giya suna zinace-zinace yoluwaɗi wannan ai ma ya zama wani abin alfahari yanzu draman nan da ake sa ta hausa drama arna inyamurai da suke yin Nigerian film sai da suka zauna suka yi regulating sai da suke tsayawa suka suka daidaita abin daidai da al'adarsu ku kun bar waɗannan 'yan mata karuwai na Kano sun je suna yin drama suna kwaso al'adun indiyoyi sun canza muku ɗabi'a sun canza muku al'ada sun canza muku addini duk wannan ba lalata addini ba ne sarakunan gargajiya ba za ku yi magana ba malaman ƙasar hausa za ku je ku kai wannan ƙara wurin fadar mai martaba ba sai an yi sallar juma'a karfe tara ku matsala ku kenan albani ya yi sallah karfe tara zai canza malikiya ka ji ƙarya ko muktasar baka kai ba fa ko muktasar baka kai ba za a canza malikiya ko muktasar bai iya ba ku duba wannan jama'a wallahi azimi waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu tsaya mai nazari malamai ku ji tsoron Allah sarakuna ku ji tsoron Allah wannan hawan daushe da kuka yi saboda wai jihadin ɗan hodiyo ya shekara ɗari biyu wallahi ƙarya kuke ba wai da ya ba wai da ya 1804 ne ɗan hodiyo ya fara jihadi ba ƙarya kuke su Hamfred sun gaya muku ƙarya su Hamfred sun gaya muku ƙarya da suka rubuta muku a tarihi saboda su Hamfred kafirai ne suka zo suka rubuta tarihin Najeriya aka samu wani zindikin baturan mulkin mallaka wai yana son ya fassara wannan littafin infaqul maisu baya jin larabci sai dai yana jin Hausa wai sai a karanta mai da larabci a fassara mai da Hausa shi kuma wai sai fassara da turanci wai da haka ya fassara littafin infaqul maisu da haka sai suka bi suka cancanza tarihin kasar Hausa duk karantarwa da jihadi da gwagwarmaya yaɗa addini da alherin ɗan hodiyo turawa sai suka watsar da wannan idan kuka ji ana karantar da ku Nigerian history tarihin Najeriya abinda ake cewa wani bafulatani ne wallahi muna firamare ba ni manta hagutan shi aka yi a wani littafi gashi ne ya ɗage kafa ɗaya haka ya ya irin abin da fulani suke da sanda haka shanu suka ƙare mai takaici ya dame shi ne tashi ta kashe mutane in ba da mun san addini ba dole da haka za mu tashi ya ka iya tun kana aji uku an sa maka wannan aqida to duk sai aka yanke sai aka ce wai dan hodiyo ya fara jihadi ne daga eh, hijirar bature tana da dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu don haka yau shekara ɗari biyu a wannan lokacin shehu ɗan hodiyo ya shekara talatin da tarafa yana jihadi yana da'awa duk ba a ba da labarin wannan ba sai ran da ya fara yaƙi to abin takaicin da da kuka tashi za ku raya ko za ku tuna sai ku zauna sai ku dubi kanku ku ga wace asara kuka yi wa kanku wace asara ce ta shafe ku akwai burbushin jihadin kuna aikin da kakanku yayi da sai ku zauna ku rushe da kuka kuma ni na tabbatar har ga Allah da shehu zai dawo duniya yau da yawa daga sarakunan ƙasar Hausa sai ya yaƙe su don in har shehu zai yaƙi sarki yumfa ku je ku karanta wannan littafi na jimul ikhwan a cikin ta haƙiƙi na shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar ɗari ɗaya da goma sha biyar a cikin na wata haƙiƙi a ciki a nan ɗan hodiyo yake faɗin dalilin da ya sa yi yaƙi yumfa sarakunan gargajiya da yawa a yau sun cika wannan dalilin shehu da sai ya yaƙe su faɗa da addini rashin yaɗa addinin musulunci in an yi musu wa'azi su ce an zage su to ku duba irin wannan to ya za a yi da su kenan daga ƙarshe na ce zan yi magana akan wasiyar shehu duk dattijo in ya zo rasuwa ko rasuwa ta taho gare shi zai yi wasiya aiko shehu ya yi wasiya guda biyu wasiya ɗaya khas wasiya ta biyu amma wasiyar shi khasa ita ce ga ɗan shi bello ya kira ɗan shi bello ya ce daga cikin ‘ya'yana kai na lura ka fi dacewa da harkar mulki da siyasa abin da nake maka wasiya zan kwanta in rasu amma zan baka cikin rigingimu ya ce don haka ka yi haƙuri ka daure ka san ka haifi ‘ya'ya da yawa za ka ga wani ya fi kama da kai akwai wani rago ne lubu-lubu ne to wannan me za ka gaya mishi sai dai ka ce to kai ka dai samu abin da za ka ringa kaya ka Allah ya kiyaye ya raba ka da duniya lafiya je ka yo amma bello namiji ne shi yasa ya sa mai bello din ai ma'ana bello da turawa ne suka canza ba bello bane ballawa ne ballawa ne da fillanci ballawa ma'anar shi nasiru sanda aka haife shehu yana kallon shi yace wannan ballawa ne wannan nasiru wannan shi zai taimake ni Tunda aka haife shi shi kazar kazar yake da jikin shi ba rago bane shehu ya zaunar da shi ya ce zan mutu zan baka cikin rigingimu na ga kana da ƙarfin zuciya kuma na ga harkokin mulki da sarauta da siyasa ka fi dacewa da su ya ce to duk abin da ya same ka na fitintunu ka daure ka yi haƙuri kuma Allah ya sa maka albarka Allah ya taimake ka shehu yana mutuwa sai aka je aka gaya wa abdullahi gwandu kafin abdullahi gwandu ya zo nan da nan sai aka yi wa bello mubaya'a da daddare gari na wayewa an yi sallah asuba tun dare abdullahi ya nemi a buɗe mai kofa aka ki sai kwance shi a waje bai doka ya ce ko da tsaya ko da arziki ba kuma shi dinnan ya girmi dallo ya karantar da shi kuma ƙanin uban shi amma da ya gane akwai makircin mahasada aka hana shi shigowa dan in ya shigo da daddare shi za a yi wa baya a tunda shine mutum na kusa da shehu to amma yana nesa an naɗa shi gwamna a gwandu sai kwanciyar shi a kofa da gari ya waye aka bude aka yi sallah asuba aka ce an riga an naɗa Bello ya zama sarkin musulmi ana sa ido ne ya tada kayar baya gwamnatin ta wargaje sai shi abdullahi ya ce to Allah ya sa albarka ya taso zai yi wa bello ya taso sai shi abdullahi ya ce koma ka zauna ai kai ne shugabanmu ya je gaishe shi ya mishi baya a bisa alkur'ani da hadisi haka ake yi a garin nan mun samu limami ɗaya mai irin wannan zuciyar shine malam hudu cikaji Allah ya ji kanshi shine mai halin yan mazan jiya salafu salih aka cire shi daga limanci aka yi mishi juyin mulki aka yi mishi duk abin da aka yi mishi ya juyo bi sallah kuma ya ce ba shi kenan ba fitina yana ga zauna lafiya ba shi kenan ba gashi mune mai addu'a yanzu da duk ta hargitse ba shine saboda haka kun ji bayan wannan abu da ya faru nasiha khassa nasiha shehu amma ga ta a ƙarshen wannan littafi tamyizul muslimina min al-kafirina shi ma a cikin ta haƙiƙin da ne a shafi na sha shida zuwa na sha bakwai shehu ya ce fa in kulta bayyin lana ma na gilu bihi ya kuna ziyadatar fi nuri basairina idan da za ka ce mini ni dan hodiyo bayyana muku abubuwan da zai haskaka muku rayuwa qultu da sai in ce fa'alam anna man arada zalika falyalzam arba'ata umur jama'a wannan wasiyar da nake karanta gaskiya na yi wa ɗalibai alkawari da za ta zama wa'azi ne mai zaman kanta domin wannan wasiyar da shehu ya faɗa ya kamata ta zama wa'azi mai zaman kanta amma mu karanta ta a gurguje mu ji ta wata ran za ta zama wa'azi insha Allah shehu ya ce wasiyoyi guda hudu kana son hasken rayuwa kai ne dan kasuwa kai ne ma'aikacin gwamnati kai ne dan makaranta aure kake nema ko dan takara ne kai in kana son hasken rayuwa shehu ya ce ga abu hudu abu na farko shehu ya ce ka lazimci tilawatal qur'anil azim tilawa alqur'ani takara ka zauna kai ta karanta alkur'ani ko kana yin haka ko ko sai bala'i ya same ka dan yanzu har ya zama wani abu mamakin aga mutum ya nannaɗa ƙafa yana karatun ƙur'ani sai ya ce lafiya saboda wai yanzu sai in ana da bukata ake karanta ƙur'ani amma in duniya komai na tafiya an dai ka kama mota mutum sai dai ka ji disco tacas tacas tacas tacas twister suna amsawa wannan sharri ne a ce musulmi baya karatun qur'ani shehu ya ce, ka rinka tilawa alqur'ani wa tadabburu ayati da lura da ayoyin shi wa tafahumi ma'ani da kuma fahimtar ma'anonin shi wasani na biyu qira'atu ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam qira'atu ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutala'atu siyarihi wa tafahuma kalamihi wa ittiba'a sunnatihi jama'a kun ji karanta hadisan manzon Allah Allah ya ji kan Mala Abubakar Mahamudu Gumi Sheikhul Islam Al-Qadi Shar'i Al-Alim Al-Allama Al-Mufassir An-Nihrir Mala Abubakar Gumi ya ce karatun